Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25-21-16. Masu rarren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voa hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum mu da yau ranar Lahadi 23 ga watan Yulin shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanan labarai. Wata ƙungiya ta jagororin Majalisar Tarayyar Amurka ta dukkanin jam'iyyu ta cimma matsaya kan sabbin takunkuman da za a ƙaƙaba ma Rasha. jiya asabar shugaba donald trump ya jagoranci kaddamar da jirgin ruwan daukar jiragen sama na yaƙi mai suna uss gerald r ford wanda aka kera da fasahar zamani sannan 'yan sanda a jihar texas na ta kudancin amurka sun ce an samu gawarwakin mutane takwas a bayan wata motar tirela a wurin ajiye motocin katafaren kantin nan na walmart kanan labaran kenan aka ji hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya ta girke manya-manyan jiragen ruwan yakin ta har guda shida a yankin naji delta ko menene dalilin yin hakan daga januwari zuwa jun shekaran ya yi shida ko yan fashin shekun sun kai hari za a hamsin da biyar kuma a cikin hamsin da biyar din nan sun yi nasara talatin da shida masu ruwa da tsaki a harkar yada labarai a najeriya sun gudanar da taro ko me suka tattauna a kai Masana a harkar yada labaran sun tattauna kan barnar da irin muggan kalamai da wasu ke amfani da kafafen yada labarai wajen harzuka zamantakewar al'ummar Najeriya. Haka kuma yayin da ambaliyar ruwa ke ci gaba da haddasa asarar dukiyoyi da rayukan jama'a a jamhuriyar Nijar, 'yan majalisar dokokin kasar sun yi kira gwamnati da ta ƙara ɗaukar mataki. idan muka koma najeriya kuma za ku ji ɗaruruwan manoma shinkafa ne a jihar neja ambaliyar ruwa ta haddasa musu asarar kayayyakin amfanin gonakin da suka shuka za mu kama kuma maimacin shirin duniyar amurka na muhammadu lalo amma duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Wata kungiya ta jagororin Majalisar Tarayyar Amurka ta dukkanin jam'iyyu ta cimma matsaya kan sabbin takunkuman da za a kakaba ma rasha saboda katsa London din da ta yi a zaben shugaban kasar Amurka na shekara ta 2016 da kuma wani tanajin da zai hana shugaba Donald Trump duk wani yunkuri na sauƙaƙa takunkuman da aka kakaba ma rashar. Majalisa ta gabatar da wannan ƙudurin dokar mai taken yadda za a taka ma'iran Iran birki kan aika-aikarta tun sama da wata guda da ya gabata. Ƙudurin ya kuma kunshi sabbin jerin takunkuman da aka ƙaƙaba ma Iran saboda gwaje-gwajen makamai masu linzami da take yi. To, amma zuwan ƙudurin dokar majalisar wakilai da wuya sai ta gamu da wato ya gamu da matsalolin gabatarwa haka zalika majalisar wakilan na kuma so ta ƙara da tanada tsauraran matakai makoriya ta arewa saboda shirinta na nukiliya jiya asabar masu wakiltar jam'iyyun a wurin tattaunawar sun ce sun gyara matsalar tsarin gabatarwar sannan sun ƙara tsauraran takunkuman da ake so a kakaba ma ta arewar da alamar kudirin ya wato ya zama doka kafin hutun majalisar tarayya a watan agusta jiya asabar shugaba donald trump ya jagoranci kaddamar da jirgin ruwan daukar jiragen sama na yaƙi mai suna uss gerald r ford wanda aka kera da fasahar zamani a kan dala kusan biliyan sha uku wanda a cewarsa jirgin ya aika da saƙon gargaɗi mai nauyin tan dubu ɗari ga duniya kuma zai sa abokan gaban amurka su kaɗu sosai saboda tsoro bayan jinkiri na tsawon shekaru uku da kuma ƙarin biliyoyin da aka kashe trump ya danka kammalalen jirgin na ɗaukar jiragen yaƙi mai aiki da ƙarfin nukiliya irinsa na farko a duniya ga rundunar sojin ruwan amurka a wata tashar su a norfolk a jihar virginia da ke kudu maso gabashin ƙasar shugaban ya ce jirgin yaƙin na aikin tauna tsakuwa ta yadda ba ma sai an je ga yaƙi ba to amma sai ya ƙara da cewa muddin kuma aka shiga yaƙi abin da zai faru shine za mu yi nasara mu kuma yin nasara bayan da ya cicciki gwamnatin da ta gabata saboda abin da ya kira rashin kyakkyawan shiri irin na soji sai trump ya yi kira ga majalisar tarayyar amurka da ta yi aikinta wajen samar da kudaden gudanarwa ga bangaren soji To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan sanda a jihar Texas ta kudancin Amurka sun ce an samu garokin mutane takwas a bayan wata motar tirela a wurin ajiye motocin katafaren kantin nan na Walmart. Shugaban 'yan sandan wato 'yan kwana-kwanan birnin San Antonio Charles Hood ya ce an zakulo mutane akalla 28 ciki har da yara ƙanana daga cikin motar tirelan. waɗanda akalla sha bakwai daga cikinsu ke cikin mawuyatan yanoyi saboda tsabar gumi da zafi shugaban 'yan kwana-kwanan ya gaya ma wato kafar labaran cnn cewa wasu daga cikin waɗanda ke rayan sun samu matsalar kwakwalwa wacce ma ba za a iya warkarwa ba Hood ya ce da mutanen wato da mutanen sun sake shafe wani dare a cikin motar Claren da kowannen ya mutu san antonio dai na fama da wani irin yanayi mai matuƙar zafi da janyo gumi motar tirelan ta mai firiji ne wato to amma yanzu firijin bai sanya wuri ya lalace an samu mutanen ne bayan da wani daga cikin mutanen da ke cikin motar tirelan ya roƙi wani ma'aikacin walmart ruwan sha da ma'aikacin walmart ɗin ya bashi ruwan sha sai kuma ya kira 'yan sanda don a binciki lafiyarsu shugaban 'yan sandan ya ce muna kyautata zaton wannan aikin masu safarar mutane ne ya ce al'amarin ba kyan gani ko kankani shugaban 'yan sandan ya ce tunawa suka sanar da hukumar da ke sa ido kan baƙin haure ana tafka kazaman fada a yankin tsakiyar afghanistan inda 'yan sanda suka ce 'yan taliban masu tsoron ra'ayi sun ƙwace wasu muhimman herkwatocin gundumomi biyu kuma suna kai farmaki kan wasu wurare biyu da aka girki sojojin gwamnati a yankin mayakan sun yi dirar mikiya kan gundumar taiwara da ke lardin gor da safiyar yau lahadi bayan tun da farko sun kwace gundumar kohistan da ke daura da kan iyakar lardin faryab da ke arewa a cewar jami'an afghanistan da na taliban ɗin gwamnan gor nasir kazai ya gaya muryar amurka cewa dubban mayakan taliban ne suka kai wannan hari da asuba a tarwara inda suka fuskanci turjiya daga sojojin afghanistan kafin daga bisani suka mamaye wurin ibrahim ka almasi garba kenan ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu tsinduma cikin taskar rahotanninmu. Hedikwatar rundunar sojojin ruwan Najeriya ta girke manya-manyan jiragen yakin ta har guda shida ta kuma ƙara wa'adin sintirin nan da take yi mai taken Operation Tsara Teku. Ga Hassan mai na kai na da ƙarin bayani. Dama dai rundunar mayakan ruwan Najeriya a wannan lokacin ne za ta kawo ƙarshen wannan sintiri mai take Operation Tsare Teku. Amma kwatsam sai ga wata sanarwa daga babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas na ƙara wa'adin wannan aiki. Navy Captain Suleiman Dahun shine kakakin hedkwatar sojojin ruwan Najeriya. Daga Januwari zuwa Jun shekaran da ya yi 'yan fashin teku sun kai hari za a hamsin da biyar kuma a cikin hamsin da biyar ɗin nan sun yi nasara talatin da shida so shi ya sa aka fara wannan sankiyoyin a wannan shekara a kan samu kawai guda goma sha bakwai cikin goma sha bakwai nan guda hudu kawai suka yi nasara to kaga an samu nasara kwarai da gaske kenan a wannan yaki da ake yi kan ta'addanci a cikin ruwan Najeriya kuma akwai jirage manya-manyan jiragen mu guda shida da aka ajiye musamman saboda wannan sankiyoyin su ne Najeriya Navy Ship of Habana, Najeriya Navy Ship Unity, Najeriya Navy Ship Gumba da Najeriya ne Ship Obula da kuma Najeriya Navy Ship Masana irin su Kabiru dan Lawanci na Jami'ar Ahmadu Bello na ganin wannan matakin ya zo lokacin da ya dace. Wata baka manta ba kwanan na majalisa ta yi wani magana na cewa jiragen ruwa da yawa sun ɓace a cikin wayannan shekaru da suka wuce da sannan kuma an yi asarar dubban tiriliyon nerori a sakamakon haka. Kaga wannan kawai ya isa a ce ainihin ƙasa wadda take abin nan na tsaron kasanta a ce hankalin ta tashi kuma ka san tun sojoji su ne ainihin cikin tsare waɗannan wurare yake a kansu dole su ɗauki mataki a kai wannan na farko kenan a na biyu kuma in ka kula akwai wani abu nan na zaman lafiya a wannan yankin na Delta watakila ba ka son yi sakaci sa a koma irin gidan jiya wato fashe-fashen bututun mai da sauransu na yayi sauki kwanan nan kungiyar kasashe masu arzikin man fetur ta duniya wato OPEC ta ɗaga wa Najeriya da Libya kafa su fidda mai fiye da adadin abin da ya kai da duniya shi ma yana daga cikin wani dalilu kaga in an ce a ƙara fidda mai akwai buƙatan cewa wannan wurin da ake fidda mai ɗin kuma ya kasance akwai ainihin cikakken tsaro a wannan yankin kasa abin da ke hana ainihin samun ainihin fidda man fetur ɗin ma akwai yan tada kayan baya ɗin wanda in ka kula ganga miliyan biyu da Najeriya take fitarwa ɗin ba ta samu ta fito shi wani lokaci ma da ake cewa bai wuce ainihin ganga dubu ɗari takwas suke samu a rana. Masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa na ganin wannan sintiri na kama da wanda ya magana kan kira na aita ta kare ganin yadda aka giggirke manya-manyan jiragen ruwan yaƙi har guda shida ba ga masu saukar gulu daga sama. Idan ka duba su Nigerian Navy yana ɗaya daga cikin constitutional responsibility domin su kare dukkan ruwa da dukkan abubuwa da suke faruwa saboda haka wannan abu da za su yi abu ne mahimmanci kwarai da gaske ganin yadda abubuwa ke faruwa a gaɓoɓin ruwanmu da abin jira a gani shine irin yadda wannan ƙarin lokaci zai shafi sha'anin tsaro a yankin niger delta hassan Maina kaina muryar amurka daga abuja nigeria gai da Hassan. To domin samun haɗin kai a Najeriya masu ruwa da tsaki a harkar yaɗa labarai suka gudanar da wani taro ga rahoton wakilin murya Amurka Zainab Babaji. Masu ruwa da tsaki a harkar yaɗa labarai sun buƙaci al'ummar Najeriya su guji yin furuci masu harzikarwa da yaɗa labaran ƙarya don a samu haɗin kai a ƙasa. a wani taron koli na musamman da ya tattaro masu ruwa da tsakiya harkar yada labarai daga jihohi 36 a fadin najeriya mai taken furci masu harzikarwa labaran karya da haɗin kan ƙasa masana a harkar yada labaran sun tattauna kan barnar da irin muggan kalamai da wasu ke amfani da kafafen yada labarai wajen harzika zamantakewar al'ummar najeriya A cewar ministan yada labaran Najeriya Alhaji Lai Muhammad, dole ne 'yan Najeriya su guje wa furci masu tsauri da ke harzika al'umma da haddasa rarrabuwar kawuna a ƙasar. ministan ya ce mafita shine dukanmu mu ce a'a wa kalaman da ke tada hankali ko a rediyo ko talabijin jaridu kafafen sada zumunta da gidajenmu ko wuraren taruwar jama'a Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Malam Nazif Muhammad ya ce manufar taron shine su tattauna don warware matsalar yada labarai a Najeriya. Harkokin watsa labarai ya ta sama lalacewa saboda abubuwa guda biyu. Abu na farko shine shiga yanan gizo yanzu ya sa da wanda yake dan jarida da wanda yake ba dan jarida ba kowa yakan iya rubuta ƙari da ya ga dama a ciki ya kuma yada labaran gwamnati ko na waɗansu abubuwa da suke faruwa wanda yanzu ya so ma zama wato wani kalubale kan tsaron ƙasa na biyu kuma yau ta sa da yawa waɗanda ba 'yan jaridan ba ne da makamantansu sun wa harka titse a ƙarshe akan kasa ganewa waye ɗan jaridan waye ba ɗan jaridan ba so da haka maimakon jaridu da gidajen watsa labarai su zamanto cewa ana samun sahihin labari yanzu sai zamanto cewa ko labarin ya zo ma sai kaga ana ɗari-ɗari gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce to wannan shine dalilin da ya sa aka kira wannan taro. Shi ma kwamishinan yaɗa labaran jihar Jigawa Bala Ibrahim ya ce. Ina ganin kamar waɗanda suke yin waɗannan abubuwa suna yi ne domin su kawar da tunanin mutane da hankulan mutane daga maganan nan ta abin da ya damu ƙasan nan wajen cin hanci da rashawa. wanda ya hana kasar nan ya masa da baibaye da naki ya hana su ci gaba. Daraktan hukumar sa ido kafofin yada labarai a Najeriya Isaac Modibo Bukawu, ya ce suna sa ido sosai wajen bibiyan shirye-shiryen da kafofin yada labarai ke gabatarwa. Uh, one of the ways that broadcasting has been abused in Nigeria is the use of the phone in format. Ya wata kafa guda da kafofin yada labarai ke amfani da shi shine na buɗe layin waya da mutane za su kira kai tsaye a rediyo wanda ake amfani da shi wajen furta kalamai da basu dace ba. yace ce za su tabbatar kafofin yada labarai sun tsara shirye shiryen su ta yadda ba za a samu mishkila ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Wadansu ana kashe su a gai da zainab daga batun neman haɗa kan 'yan najeriya sai mu zuwa jamhuriyar nijar inda ambaliyar ruwa ke ci gaba da haddasa asarar dukiyoyi da rayuka ga wakilinmu na birnin yamai sulamu mana barma lura da yadda matsalolin ambaliyar ruwa ke ƙara kamari a sakamakon ruwan saman da ake ta ci gaba da tafkawa a galibin yankunan nijar inda har ma abin ke ƙoƙarin zarta bayanan da ma'aikatar hasashen yanayi ta duniya ta hango a can baya ya sa wasu wakilan al'umma a majalisar dokokin ƙasa soma kiraye-kirayen a ƙara jan ɗamara domin tunkarar wannan matsala da tuni ta ruguza dubban gidaje tare da haddasa asarar ɗumbin dukiyoyi har ma da mace-macen mutane halin da aka shiga a yau ya kai matsayin da ba gwamnati kawai ba hatta jama'ar wannan ƙasa na da alhakin agazawa in ji ɗan majalisar dokokin ƙasa algabid atta matsala nan kasan eh, ta ruwa lalle inda aka yi ruwa da yawa kama milimeta 140 150 duka ana samu na ɗai eh, a gwada musu wurare inda akwai za a sa su na biyu a taimaka musu da abinci da toha duka dai abin da ya kamata kahin su sami wurin da suka shiga na dindindin turuwa ruwa mu muna son su kenan ruwa ba su banna gyara ne suke yi gyaran da suka yi kuma mu ma mu kara jama'a da gwamnati duka a taro a gyara ɗaukar matakan isar da tallafin da ya samu zuwa hannun waɗanda ke cikin halin bukata ya zama wajibi ga hukumomin ƙasar nan domin a cewar dan majalisar dokokin kasa sa'idu amma wani za a bashi cikin abin nan da aka bashi kai matalakawa gane kai kenan ya samu abin da zai ci kenan shi bai san zai mutu ba to kenan abin da adda kyau yanzu in gwamnati ta yi abin da duka tabbada waɗanda za a ba su su tafi sabilillah su zo su kai shi inda ya kamata a kai ya kasance dan Allah abin da za a dauka wanda za a kai musu a kai musu ga hannuwan su a ba su ko da na shan ruwa ne amma kada a sa hannun azzalumai waɗanda za su ji gaba da shi. Dama dai jihohi hudu ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana a matsayin waɗanda za su yi fama da ambaliyar ruwa a bana a Nijar. Sun kuma haɗa da Tawa, Doso, Tilaberi da Yamai. Kuma bayanai na nunin an fuskanci mummunar ɓanna a kowace daga cikin waɗannan jihohi. Lamarin da ya sa hukumomi da ƙungiyoyi masu zaman kansu kai ɗaukin gaggawa. tare da ba mutanen da abin ya ritsa da su damar tarewa a makarantu yayin da wani abin da ke zama tamkar na bazata matsalar ambaliyar ta fara afkawa sauran jihohin kasar in ji hukumomi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gai da sule har yanzu dai muna kan batun ambaliyar ruwan ne inda a jihar nejan najeriya ɗaruruwan manoman shinkafa suka tafka asarar kayayyakin amfanin da suka shuka a dalilin ambaliyar ga mustapha nasir batsari da ƙarin bayani Ɗaruruwan manoman shinkafa ne suka yi asarar gonakinsu na shinkafar a sakamakon ambaliyar ruwa a gabar madatsar ruwan Kayinji da ke cikin jihar Niger Najeriya. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da kuma rashin buɗe ƙofofin madatsar ruwan Kayinjin shine ya haddasa wannan ambaliya ga gonakin. Wani al'amari dai ya jefa ɗimbin manoman cikin wani yanayi na rashin madogara. kamar yadda wasu daga cikin manoman suka shaida damun ta wayar salula. Kana magana da Alhaji Ismail Rofiya a na Manager a jin da ya faru yanzu na dan baliya ya riga ya dago da ya taso kuma a gaggace ya riga ya da mai ainihin wayannan shinkafa da ake samun bakin ruwa wannan da ake zuwa na mai sai su dangote yanzu a Kano. Yanzu kamar kuka gonaki nawa abin ya shafa a wannan wuri. a tsakani da Allah sai dai kimanta maka dan ko babu ana kawo maka gonaki sama ga ɗari uku. Eh, sunana Maniru Abubakar Zagi wani a takaicen takaitawa ina samun shinkafa a lalace ina samun shinkafa da daga bakin ɗari da hamsin zuwa ɗari biyu ina samun wannan shinkafa ni karan kaina. To yanzu ha? Amma tsakani da Allah bana ban samu abin da kai goma ba. Duk ta lalace. Ta lalace ta shiga ruwa. Shugaban ƙaramar hukumar Agwara Alhaji Jafaru Muhammad ya ce sama da shekaru talatin kenan ba su samu irin wannan matsalar ba. Wanda ke shekara talatin ba mu taɓa ganin irin haka nan ba. Kuma wannan abin ya kawo hasarar ɗimbin miliyoyi. Mutanen na sun yi noma bakin ruwan nan. Kuma noman nan idan kai hekta guda kana iya samun buhu ɗari biyu ɗari uku wanda yake idan sai ka noma irin shi goma saman tudu ba ka samu ba. Shi ma dai shugaban kungiyar manoman jihar Niger Alhaji Shehu Galadima ya ce a halin yanzu manoman na bukatar tallafin gaggawa. A taimaka musu saboda waɗannan mutane manoman nan abin da suka dogara da shi kenan a rayuwarsu shine sana'ansu to ga duk ababen ruwa ya kwashe. a ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin mahukuntan da ke kula da madatsar ruwan kayin jin ya ci tura To sai dai akwai wasu bayanai da ke nuna cewar rashin buɗe ƙofofin madatsar ruwan na da nasaba da tsoron kada ruwan ya mamaye wasu garuruwa da ke gabar kogin Niger. To amma kwamishinan ma'aikatar gona na jihar Niger Alhaji Kabiru Abbas ya ce suna da labarin wannan matsala. kuma suna shirin yin zama da jami'an madatsar ruwan kayin jin. Da izinin Allah za mu je mu zauna da mutanen dam ɗin da ma'aikatan ruwa za mu je mu zauna da su a tabbatar an an buɗe dam ɗin nan don shuka su samu walwala kasu rube. A bana dai jihar Niger na fuskantar ambaliyar ruwa mai karfi na baya-bayan nan dai shine na garuruwan Mashegu da Sulaja da ya yi sanadiyar asarar dukiya mai ɗimbin yawa da kuma rayukan jama'a. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike a gai da Mustapha. To jama'a wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kuma yanzu haka agogonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti 22 na safe. Ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. a cikin shirin namu na wannan mako za mu yi dubi ne kan yadda ake samun ƙarin ɓallon matsalar nuna ƙiyayya ga wasu rukunin mutane a nan amurka kamar baƙaƙen fata da musulmi da wasu ƙungiyoyi za mu ji irin kiran da jama'a ke yi kan buƙatar ganin an yi watsi da irin wannan ɗabi'a lura da cewa amurka ƙasa ce da ta ba kowa 'yancin yin abin da yake so muddin ba a take doka ba sannan shirin har ila yau zai leƙa wani yankin jihar california ko kuma unguwar nan da ake kira silicon valley wacce ta shahara ta kuma zama gida ga manya-manyan kamfanoni da ke samar da fasahohin zamani musamman ma a fannin kimiyya inda mata suka fara korafin cewa ana nuna musu wariya tare da cin zarafinsu a wannan dandali na kere-kere da maza suka fi mamayewa to za ku ji yadda matan ke amfani da kafofin sada zumunta wajen bayyana irin halin da suke ciki sai a biyo mu a cikin shirin na duniyar amurka wannan mako domin jin karin bayani sunana mahmud lalo unguwar dalilai da ke yankin alexandra a jihar virginia unguwa ce da akan samu wuraren shakatawa sai dai wannan walwala da kowa yake morewa a unguwar ta samu nakasu bayan da aka waye gari wata rana aka ga an manna hotunan da ke nuna kyamar bukaken fata da musulmi da wasu kungiyoyi nell champlain scanel tana zama ne a unguwar ta delray Irin wannan nuna ƙiyayya ba abu ne da ake samu a dare ba musamman a yankin da ni da wanda zan aura muka fito. Lallai abin bai yi daɗi ba. Sai dai wuraren kasuwanci su ma sun maida martani ga masu manna irin wannan sakonni. kamar yadda Petros Gaba Exibaya mai sai da kayan kwalama ya faɗa. Ni a wurina wannan unguwa ita ce ta ne ne ita ce kuma ta karɓe ni saboda haka zan yi tsayin daka na ga cewa na yi yaƙi da duk wata aƙida da wannan unguwar bata amince da ita ba musamman ta nuna wariyar launin fata ita ma stephanie wright tana da ra'ayi kusan irin na wanda ya jawabin da ya gabata nuna ƙiyayya ba shi da gurbi a nan kowa ya san kowa dukkanmu abokanai ne wannan abu tamkar an kawo mana hari ne delray unguwa ce da aka saba ganin walwalar jama'a kuma masu yayata ire-iren waɗannan sakonni na ƙeya ba sa samun karɓuwa rod cockro shine shugaban ƙungiyar mazauna wannan unguwa mun san cewa kundin tsarin mulki ya amince da faɗan albarkacin baki amma ba a amince a rika wuce makaɗi da rawa ba. A kofar wannan shagon sai da magunguna za a iya ganin sakonnin da ke nuna cewa ana lalai marhabin da kowane irin mutum. daya daga cikin masu wannan shagon Stacy Swartz ta ce ma'aikatansu sun fito ne daga wurare daban-daban. Um, muna da ma'aikata Hispaniyawa da Musulmi da ireniyawa kai kusan muna da kowa da kowa a nan. saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci ga kwastomominmu. A kofar wannan shagon kuwa an rubuta sako ne da ke kira ga jama'a da su watsi da halin ƙiyayya. Mai shagon wanda ake kira Paul ya ce ya lura tun bayan da aka yi zaben shugaban ƙasa a watan Nuwamba bara sakonnin nuna ƙiyayya suka ƙaru. Yanzu ba ana batun kowaye ya fara aikewa da sakonnin ƙiyayya da suka fito daga bakin mutane ba ne. kawai akwai bukatar a dakatar da yin hakan amma ya kara da cewa a kulle yaumin al'ummar ta jalare sukan zama abin koyi ga sauran jama'a dangane da batun yin yaƙi da nuna ƙiyayya ba dai bangaren kuma a wani yankin jihar california ko kuma unguwan nan da ake kira silicon valley wacce ta shahara ta kuma zama gida ga manya-manyan kamfanoni da ke kera kayayyakin fasaha na zamani musamman a fannin kimiyya 'yan tsirarin matan da ke aiki a wannan wuri sun fara korafin cewa ana nuna musu wariyar jinsi tare da cin zarafinsu a wannan dandali na kere-kere da maza suka mamaye ƙorafe-ƙorafen nasu sun hada da kin amincewa da shawarwarin da suke bayarwa ko wata dabara da suka gano da kuma neman su da maza ke yi kafin a ba su dama su nuna su to masu haro saboda ƙurewar lokaci sai a biyo mu a cikin shirinmu na duniyar amurka a wani mako mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin irin matakan da matan ke ɗauka domin magance waɗannan matsaloli da suka shafe su yanzu a madadin deborah blow da dina mitchell da jimmy ali da kuma baba yakubu makere da suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a gaida Muhammad da tawagarsa. Kafin mu karkare shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya. To a takaice wata kungiya ta jagororin majalisar tarayyar Amurka ta dukkanin jama'iyyu ta cimma matsaya kan sabbin takunkuman da za a kakaba ma rasha. jiya asabar shugaba donald trump ya jagoranci kaddamar da jirgin ruwan daukar jiragen sama na yaƙi mai suna uss gerald r ford wanda aka kera da fasahar zamani 'yan sanda a jihar texas ta kudancin amurka sun ce sun samu gawarwakin mutane takwas a bayan wata motar tirela wurin aje motocin katafaren kantin na walmart ana tafka kazamin fada a yankin tsakiyar afghanistan inda 'yan sanda suka ce 'yan taliban masu tsoron ra'ayi sun kwace wasu muhimman herkwatocin gundumomi biyu kuma suna kai farmaki kan wasu wurare biyu da aka girke sojojin gwamnati a yankin mayakan sun yi darar mikiya a gundumar tarwara da ke lardin gor da safiyar yau lahadi bayan tun da farko sun kwace gundumar kohistan da ke daura da kan iyaka a lardin faryab da ke arewa a cewar jami'an afghanistan da kuma na taliban ɗin gwamnan gor nazir kazar ya gaya muryar amurka cewa dubban mayakan taliban ne suka kai wannan hari da asibahin eh, wato da asuba a tarwara inda suka fuskanci tarjiya sosai daga sojojin afghanistan kafin daga bisani su mamaye wurin To madalla kafin mi sallama muna ta iyalan Alhaji Umar Tankumai na kai na murnar auren yarsu da fatan Allah ya bada zaman lafiya. Haka zalika muna ta Alhaji Ali Muhammad Guza murnar naɗa shi wazirin Fataskum da mai martaba sarkin Fataskum Alhaji Mai Umar Bubaram ya yi. Allah kuma ya gafarta baba waziri. Masu mu da wannan kuma ka karshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe litinin da misalin karfe shida na safe a wugan Najeriya da Nijar. wato karfe biyar agogon Ghana za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba wanda ya taya na gabatar da shirin da kuma Cuba Hero ne wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Ai Santos. Nisar fili hashin kuma da ke cewa sai mun sake haɗuwa. Salamu alaikum.